يوم راي متشن شاتكوس وطن المحرم هجرة الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو دا داري حدود أربعين دبيو ومن شيء قبل قرأتمنا لكتاب كتاب الحجة في بيان المحجة نا الإمام أبو القاسم التيمي رحمه الله وندونا شيني الدرس التاسع المجلس التاسع وتزممنا ترى ذا آه، متاشي كان حديثي نهر عند الإمام أبو القاسم رحمه الله لكتشوى قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد مدى السمرقندي الحافظ قال أخبرنا عبد الصمد بن نصر العاسمي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر البحيري قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد البجير وتو آه، يلوغ آه، وسنسخ نشيوان لتاب البحيري آه، بالحاء المهملة وندوانا نكسكريني أبن ديك ليشيني بالمعجنة البجيري البجيري كما رين ديك لتاب تبصير المنتبه لكما كتاب الأنصاب آه، الإمام الصمعاني وانتمكما تفسير المنتبه من الحافظ ابن حجر الأسقلاني البجيري بالجيم لا بالحاء آه، قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال حدثه عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صلوه لأي شيء يسمع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة رحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله يحبه آه، الإمام أبو القاسم رحمه الله آه، يتي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ wannan ɗaya daga cikin malamansa kenan wanda sunansa shine al-hassan al-kunyasa abu muhammad nisibarsa kuma asamar ƙandiyu laƙabinsa al-hafiz ƙala shi kuma ce a khabarana abdus sanadi bin nassarin al-asimi شيكوميتي قال أخبرنا عبد العباس أحمد بن محمد بن عمر البحيري شيكوميتي قال حدثنا أبو حرس عمر بن محمد البجيري قال شيكوميتي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال شيكوميتي حدثنا عمي قال شيكم يتي حدثني عمرو بن الحارث شيكما عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال حدثه شيكما سعيد بن أبي هلال رحمه الله يتي أين شين أبو الرجال حدثه آه، شيا زنتدش وانا حديثي أن أمه كما هيك يصدر عمرة إذا جاء ليش عمرة بنت عبد الرحمن لتكما أنا عائشة عائشة رضي الله عنها ألا كرمت الله تتي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للي من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا ya tura wani mutum alasarigiyatin bisa ga ya jagoranci wata runduna ta mayaka fakana sai ya kasance ya ƙara'u li ashabihi fi salatihim yana karantawa ga abokan tafiyarsa waɗanda yake jagorantar su a wannan runduna din a cikin sallarsu in ya karanta alfatiha da kuma sura fa ya bi kulhu wallahu ahad sai ya cike karatun na sallah da karanta wannan sura suratu kulhu wallahu ahad suratul ikhlas haka yake musu فلما رجعوا yayin سكداو ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيسك أن بتهاك جمن زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم cewa ga abin da ya fi faruwa ga abin da yake gudana ga abin da yake kasancewa faƙada rasulillahi sallallahu alaihi wa ala'alihi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi ya ce da su saluhu ku tambaye shi li ayi ya suna dhalik Don wani abu ya suna dhalik yake aikata haka ma'ana me ya duba me ya dogara da shi me ya bayu da shi zuwa ga aikata haka fasa'aluhu sai suka tambaye shi faƙala sai ce da su إن أيكتهك لأنها صفة الرحمن فقد إتا والنصورة تاكن شي صفة تاء الرحمن واندشيني الله سبحانه وتعالى واندي صفة صفة رحمة فأنا أحب أن أقرأ بها سبراكني إلى سو إلى كرنت إتوان من سورة الله سبرا بني تكون سانا صفر الله wannan shi ne sababi wannan shi ne dalili da ya bari zuwa ga haka kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'alihi sai mazan Allah sallallahu ya ce da su a khabiruhu ku ba shi labari ku labarta masa annallaha ya hibbu cewa lallai Allah yana sansa yana kaunarsa Eh, wannan soyayya ta sa da yake ga wannan sura to Allah ya karbi wannan soyayyar har shi ma Allah ya so shi ah, to wannan hadisi in muka duba za mu ga ya biyo ta hanyar shi abu hafs umar bin muhammadin al zuwa ga ahmad bin abdurrahman shi kuma ce haddasa na ammi ammi baffana to kaga ana an samu al'ibham wanda kamar yanda ya gabata a karatun ranar ita rawi ɓoye sunan rawi mutukar wannan rawin ba sahabi ba ne to hakan yakan cutar da ruwaya yakan cutar da abin da aka rawaito na ruwaya shi zuwa ga annabi ne ko zuwa ga sahabi ko zuwa ga tabi'ut tabi'in ne ko zuwa ga tabi'i haka wahalu majarwa to kagana ya ce haddasa na ammi sannan abu na biyu قال شيكم حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال شيكم سعيد بن أبي هلال وندا سعيد بن أبي هلال آه، أحد الثقات الأفضات أحد الأئمة الأعلام في ذلك التكن من يمن يمبال مي لأينشين يعني هديسي تأما الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله يا فادا تكون كسكوري وجن رود ناشدي جبادة مطلقا آه، كمرين ديك الاتاثن سا نسونا كتاب المحلة لكم الاتاثن سا نسونا الفيصل ترين رودنا سعيد بن أبي هلال وذاك الحافظ آه، ابن حجر بن أسقلاني الذي سمسونا تهذيب التهذيب عند يعني يجي بياني كان واي سعيد بن أبي هلال سيكاو بكيتشي وابن حزم الظاهري ya raunana shi to mai yiwa ya dogara da maganar al'imam ahmad bin hanbal to haka littafinsa تقريب التهذيب شيء الحافظ ابن حجر الأسقلاني يكتوى ابن حزم الزاهري ياروننا سعيد بن أبي هلال أما بنقوان ديك باتشيش أكان هكذا باشلا wato ainihin magabaci a kan haka to haka littafinsa hudar tsari wanda mukaddimatu fatahil bari hudar tsari wanda ya shahara da hadayar tsari طبعا سام نسخة خطية بخط الحافظ ابن حجر الأسقلاني يا يدب ننسى da hannunsu da cewa hudar sari eh, to da kenan sunan da ya bayi shi ne hudar sari amma abinda yake watsi kuma ya shahara kuma yake rubuce a mafiya yawan eh, nusar khattiyya da nusar matabu'a shi ne hadayi sari to akwai talazun na huma eh, disna koma zuwa ga abu daya to sai dai ka'ida ta ilimi shine a faɗi sunan littafi bisa yadda mai littafin ya sanya wa littafin suna wani shi ya bayu malami suke kokarin tantance wani suna mai littafi ba littafin suna da haka ya zama abin da yake daidai shi ne hudar sa'ari to ana yake cewa sa'idu ibn abi hilal ibn Hazamin zahiri ya na shi kai tsaye amma bai dace cikin haka ba bai dace cikin haka ba sai ce asadi shi ma ya samu shuzuz wajen ambatansa da ya cikin fiddu'afa ya ce ya kuma haka ito ga wakinan ga al'imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal cewa hisagilu ibn abi hilal ya ɗan sami matsala da hadda ji shi alhafiz na cewa sadi ya haƙaito a ta wannan maganar cewa al'imam bin hanbal ya yi wannan magana wannan ta tabbata zuwa gare shi kamar yadda ya zo fi kitabi su'alatil afram lil imam abi Abdullahi ahmad bin hanbal haka kuma ya zo fi kitabi su'alatil imam abi daud lil imam ahmad bin hanbal yayi magana da take nuna cewa sa'id bin abi hilal ya dan sami yar matsala ta khalid game da wasu hadisi to wannan matsalar ba ta hukunta rawar nashi sannan ba ta hukunta kuma rushe abin da ya rawaito sai tana hukunta tantance ruwayar da wannan matsalar ta auku wajen ne yadda ita zuwa ga abin da yake daidai eh, amma shi a karan kansa ka ne babu wata kura a kansa an gane da kyau to kaga wannan yana nuni zuwa ga wani abu yana nuni zuwa ga taka tsantsan da kuma bin diddigi wajen maganganu na malami ba kawai da yashe wani malami ya rauna na wani ba kawai ya yi hukunci na tajarih jawahahu ya zanto za a karɓa kai tsaye idan ya zama na magabata ana samun su iya samun kuskuren fahimta fi hukunci kan raunar rawi ko wani abin da yake mai kama da haka malamai su ajiye musu kamina kuma ga yanzu don an sami wani malami ya yi hukunci kan wani malami an ajiye masa hukuncinsa kuma hakan ya zanto abin fitina hakan ya zanto ana ma zargin wato ainihin addinin mutum ko ana kokarin yi wa mutum hukunci da bidi'a, ko wani abin da yake mai kama da haka to kaga ba abin da ya bayi zuwa ga wannan sai jahilci da kuma tsantsar wato ainihin at-taqlid da at-ta'assub wato ra'ayin da kuma rufe ido a sa mutum a gaba a mai da maganganunsa kamar ainihin nususul kitab wasu sunna wanda wannan kuma shi ne hakikanin hallaka shi ne hakikanin taɓewa idan ya zama na irin su ibn hazamin wani abu zai iya koyuwa gare su su iya hukunci kan wani rawi na kuskure sakamakon maganar wani malami daga cikin magabata wadda ba su fahimce ta bisa yadda ke ba to ina ga wanda yake ba su ba kuma wanda al'alamatu shaukani a littafinsa al-badar tsari a tarjamar fi tarjamaci sheikh islam ibn taimiyya rahimahullah yake cewa waɗannan mutane guda biyu sheikh islam ibn taimiyya da kuma ibn hazamin zahiri ya ce tun daga lokacinsu har izuwa yanzu ba a samu kamar su ba ba a samu kamar su ba wanda ibn hazamin za mu ga ya rasu hijira da shekara 456 ya rasu shi kuma za mu ga shekul islam ibn taimiyya ya rasu hijira da shekara 728 to a shekani tun daga lokacinsu har izuwa yanzu ba a samu kamar su ba wanda shi kuma a shekani za mu ga ya rasu muhammad bin ali abu ali ashokani ya rasu za tana da shekara 1250 yake wannan magana ɗin yake wannan bayani to amma shi ibn hazamin ya fahimci a ba daidai har ya yi hukunci don kuskure a kai malamai kuma ba su bashi akan haka suka ba da amsa akan ci abin da ya ba daidai ba ne kamar yadda na ambata muku maganganun shiwa Alhafis ibn hajar eh, wannan kenan to da haka sa'id bin abi hilal wato ainihin fiqa ne yawa da haka hadisinsa hadisi ne wanda yake karɓaɓɓe saboda haka matsala dai ita ce wannan Ibrahim fa'idin ammi din waye wannan to wannan shi ne yawa amma shi hadisin yana da hanyoyi yawa yana da hanyoyi zuwa ga sa'id bin abi hilal daban-daban ta fuskoki daban-daban wanda ya tabbata zuwa ga ita aisha radiyallahu anha wanda al-imam bukhari ma ya fidda shi fi sahih al-bukhari haka al-imam muslim ya fidda shi fi sahih muslim dan haka hadisi ne tabbatacce da fiskar matanuku yawa ya tabbata ta wasu hanyoyi sannan yana da shawahid yana da shahid na hadisu anas bin malik wanda hadisu anas bin الإمام البخاري يا أم بتشي معلقا في صحيح البخاري في كتاب الصلاة وأن الإمام أبو عيسى الترمذي كما يا سدد الشي في جامع الترمذي من طريق شيخه الإمام البخاري تهيأ شيء الإمام البخاري به an gane da kyau eh, mausula har zuwa ga wato ainihin anas bin malik sannan haka ya zo min tsariki mubarak bin fadala wanda al-imam tirmizi ya ambaci hanya fi jami'in tirmizi wanda kuma al'imam bin hanbal ya kawo shi musulan fi musnadihi min tsariki shi mubarak eh, bin fadala sannan yana da shahid na hadisin hadisu abi sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin sunan game da maimaita karanta kulhu wallahu at shi ma ya zo fi sahih al-bukhari wa fi sunan abi daud da wani cewa wani mutum shi ma na yawan maimaita karanta wannan sura ne an gane da kyau to da haka hadisin ya tabbata shi a karan kansa kuma ya tabbata ta fuskar wasu shawahid da ainihin yake da su saboda haka wannan ibham ba zai cutar ba sannan kuma sa'id bin abi hilal shi ma mun ji babi wata matsala babu wata kura a kansa siqa ne min siqat sabatun ne min al-asdat alam ne min al-a'lam ah, a nan za mu ga cewa aisha radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda ta ce anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ba'ata rajulan ala sariya manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ya tura wani mutum kan wata sariya runduna ta mayaga idan aka ce a asariya wannan eh, mufradus saraya shi ne wani adadi na mayaka kamar ka ce mutum 400 zuwa 450 zuwa 500 da shugaba zai wara ya tura su ba tare da shi yana ciki ba sai ya sa wani ya zanto shi ne jagora kai to wannan shi ake kira da wato ainihin asariya yawa idan ya zama na kuma yana ciki ta sai a kira shi da ami alghazu an gane da kyau to wannan yana nuna mana shar'antuwa wato sanya shugaba yayin tafiya idan aka samu adadi wani ayari na mutane to idan to an samu wannan za a tsora a matsayin cewa mai shi ne shugaba na wannan tafiya ne wanda kuma haka za mu ga rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi musallam ta kasance kamar yadda ya zo fi sunani a bidawut manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi musallam yake cewa idan adadinku ya kai ko uku to lallai a shugabantar da ɗaya daga cikin ɗayan ku ya zanto shugaba wannan in tafiya ma za a yi normal tafiya daga gari zuwa gari tafiya daga jaha zuwa in inda kun kai mutum uku to a samu ɗaya daga cikin ku ya zanto shugaba to haka rayuwar annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ayi islam take saboda tsari na mutum bai rabuwa da kwangwabakon baya to akwai bukatar samun jagoranci da tsari wanda za a tafi a kansu to haka urunduna ta ainihin mayaka wanda ya tura da ya kasance a ciki ba wanda inda shi a ciki kaga babu wani shugaba sai shi to nan ma wakilta wanda daga cikin sai ce wani ka to kai ne shugaba sannan kuma yi masa wasiya da tsoron Allah da nasiha ga waɗanda yake shugaban tare kamar yadda ya fi sai muslim min hadisi buraida bin al-husayb radiyallahu anhu إيه، شيني بعث رجلا على سرية آه، تتشوري تي فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بكل هو الله أحد تتشوري تي يكن كرمت قل هو الله أحد أدك آه، آه، عشان كرتو سيتكي كرتين صلى عند قل هو الله أحد to kaga wannan yana nuna mana cewa ashe sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sukan yi ijtihadi sukan yi ijtihadi su yi kokari na yin wani abu wanda ba tare da sun ga abin daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana yi amma sai su yi ijtihadi su yi to wannan matsala ce wadda malamai suka tattauna a kanta wasu sun kore wasu kuma sun tabbatar cewa hakan zai yi a inda annabi yake da inda annabi baya wasu kuma sun tabbatar da cewa idan annabi yana wuri to babu mutum ne aljitihad sahabi ya ijtihadi amma idan annabi baya nan to wani abu ya zo masa zai iya yin ijtihadi to wannan kuma shi ne abin da yake daidai cikin maganganun da malamai suka yi wanda al'alamatu shukani a littafinsa ya shaɗin fuhawul ya tattauna masala wanda wannan kuma shi abin da yake daidai idan muka duba za mu ga haka abin yake a aikace muka ɗauki hadisu amma bin yasir wanda yake fi sahihi bukhari wa fi sahih cewa manzo Allah ya aike ni kan wata bukata sai janaba ta same ni kuma na nemi ruwa ban samu ba da haka a sakamakon haka kawai sai ta birgima a ƙasa kamar yadda dabba take birgima kamar yadda jaki yake birgima doki yake birgima tunda abin da ya sani shi ne wankan janaba yi ruwa ake game jiki da shi to da haka kawai sai ya ƙasa ba alalma to da haka kawai sai ya bi ƙasa ya rinka zubawa a jikinsa ce karshe da na dawo sai na gaya wa manzan sulam sai manzan Allah ce a ya isar ba ka ce ka aikata haka sai manzan Allah ya buga hannunsa a ƙasa ya nuna wasu yadda ake yin taimama ka ga wani ijtihadi wato ainihin a ammar bin yasir yi. ba wai nasi bane daga manzan sulam amma a ina ijtihadi inda ba annabi haka za mu ga hadisin eh, eh, abdullahi bin umar wanda ya zo fi sahihul bukhari wanda ake bayanin cewa ai an canja alqibla daga baitul maqdis an koma alka'aba to kaga wasu daga cikin sahabbai suna sallah amma suna jin wannan labarin ko sai suka juya suka fuskanci alka'aba suka ci gaba da yin su a kaga ba sun jiya ba da umarni manzon wasallam a inji ta hadisi kai da haka suna da fuskar su iya yanke sallah ko su iya ci gaba sai suka yi ijtihadi su ci gaba da sallah ko abin da za su shine su juya su fuskanci mai alka'aba to kaga da manzo Allah ya sani bai yi inkari ba bai yi musu akan haka ba kaga sai yake cewa shi hakan daidai ne mutum zai iya haka a yanzu zai iya haka a lokacin da ya samu kansa a wannan hali ne to haka ah, in muka dauki hadisin Abu Sa'id al-Khudri Sa'd bin Malik wanda yake fi sunan a daud wa fi sunan nisa'i mutane biyu da suka yi tafiya sallah kuma ta kama su babu ruwa don haka sai suka yi tema suka yi sallah bayan sun yi sallah kuma sai ruwa ya zo to ɗaya sai sake alwaya ya sake sallah ɗayan kuma bai sake ba da suka dawo sai suka gaya manzar sallah sai manzar Allah ce da wanda ya sake alwala da sallah kana da lada biyu wanda kuma bai sake manzar Allah ce ka dace da sunna kuma sallar ta isar maka kaga sake wanda suka yi shi wancan ai ba da umarnin manzara sake ba ijtihadi yayi ijtihadi yayi da haka sai manzala ce lakal ajru marratayn kana Allah da biyu eh ma'ana ladan kai sallah da taimama sannan kuma ladan kai ijtihadi tunda ya bayyana hadisin ah, Amr bin al-As wanda yake fil Bukhari wa Muslim cewa idan mutum ya ijiti hadi ya yi daidai na zina nawa lada biyu in ya yi kuskure kuma ba lada daya to kaga anan shi ya kuskure da aka sai manzala ce yana da lada biyu ladan sallah da taimama da kuma lada na ijtihadin da ya yi kuskure akwai ruwaya cikin al-musaddarat na alimam Abu abdullahi hakimin ibn Saburi cewa in mutum ya dace yana da lada guda goma wannan ruwa ce wanda munkara ba ta ainihin tabbatar ba abin da da gida shine lada biyu dinki biyu to a ga nan ma ijtihadi amma inda ba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to haka in muka dauki wannan hadisin Allah bin Umar wanda yake fil Bukhari wa Muslim wanda manzala yake cewa kada da ku yi kuskure sallaci sallar la'asar sai a bani kureza sabai suka kama hanyar suna siya lokacin sallah wasu suka ce a musulmi min je banu ba wasu kuma suka ce a da lokaci ya yi mu a nan za mu yi sallah kaga suka yi sallar su kaga wannan abin da suka yi mai ijtihadi ne da manzo Allah ya zo kuma sai ne sai ya ainihin eh, tabbatar da cewa hakan da suka yi wato ainihin daidai ne ga wannan eh, amru bin al wanda Imam Bukhari ya ambace shi mu'allakan bi da tamrid fi sahih Bukhari abu daud ya kawo shi musulun fi sunani haka ahmad ya kawo shi musulun fi musnadi gazwatu uh, zafi salasin ne shugaba da rundunar da na ba ta same shi ta hanyar mafarki kuma ana tunanin sanyi da haka sai ya taimawa ya ba mutane sun sallar ba. yana mafi kitabin muwafa da liman maliki da anas daga ba sai ya gaya manzala sai manzala ke yadda za ka yi sallah da mutanen ka kana mai jalabar sai su da ana tsanin sanyi ina tsoron kada in yi wanka da ruwan sanyi kuma mutu kuma Allah ce wala taqatulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawo kan sai manzo Allah yayi dariya ina nace abin da yimi daidai ne kaga ijtihadi yayi amma inda ba ba annabi kaga ta wannan fiska za mu fahimci halaccin cewa sahabai su ijtihadi inda ba manzo Allah kuma hakan ya faru ta hadisai masu tarin yawa amma inda ya zama akwai annabi annabi yana tare su to nan babu tin yi tare abin da yake kansu shine mai tambaya kamar yadda Allah ya ce ma arsalna min qawlika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun fi suratul anbiya anan sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ba su amsa ga abin da ya bayyana wato anishin gare shi an gane da kyau sannan a wannan hadisin wato mun fahimci halaccin karanta surori guda biyu a a daya ma'ana ka karanta sura sama da daya a a daya cikin a daya mun fahimci halaccin haka tun daga shi wannan sahabin ya kasance na yi kuma aka baiwa manzala Allah labari Manzala ne ya kuma tabbatar sallallahu alaihi wa alaihi a ce kaga hakan yi ne ya ainihin halatta eh, mutum ya karanta sama da wato ainihin sura daya a a daya wannan ya ainihin tabbata kuma muna da hadisin huzaifa bin Yaman wanda ya zo fi sahihi Muslim cewa wata rana ya fi manzan Allah sallah cikin dare sai manzan Allah ya kamo karatu daga suratul bakara ina tunani idan an gama suratul bakara kawai za a yi ruku daga albakara sai manzan Allah ya tsallaka nisa yi kuma suratul nisa to ina tunani idan an gama suratul nisa shi kenan manzan Allah yana gama suratul nisa kuma sai dawo suratu ali imran kaga wani a raka daya an karanta sura nawa har uku an gane da kyau yawa sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci halaccin mutum ya iya karanta surar da take a sama a a ƙarshe surar da take kuma ita ce a ƙarshe a jerin surori a a ta ta farko tunda shi wannan sahabin da yake karanta kul huwallahu ahad yake tike karatun sallah da ita to kaga ba makawa dai watan wata ran zai zama na surar da zai karanta gabanin kul huwallahu ahad din zata zanto mai kasa take ko dai suratul falaq ko suratul nas kan gane da kyau to ashe babu laifi ka iya karanta surar da take sama eh kuma ka biyo baya a raka'a ta biyu da surar da take saman wannan ne ko a raka'ar farko ka karanta surar take kasa a raka'a ta biyu kuma ka ɗauko surar take sama da wannan kamar yadda yake eh, shi kansa hadisin huzaifa ne mara wanda yake fi sahi musulmin ga haka ga manzo Allah ya fara da suratul baqara wacce take biye da ita suratul ali imran amma ga sai ta hume suratul nisa kuma sai ya dawo wanda take mai gabanninta. ita ce suratu ali imran an gane da kyau su kaga wannan ya halatta yawa to karkashin wannan akwai abin da za a ga da yawa daga masallatai ana yi kuma abin takaici za ka tara masallatin wanda suke dangantuwa zuwa ga sunna abin ya ma riga ya zama jiki amma da shi ma kamar matsayin wani abu ne wanda yake sunna wanda kuma kuskure in an tashi sallah mutum kawai sai ya daso tsakiyar alkur'ani ba farkon sura ba sai ya daso tsakiyar sura ko ƙarshen sura ya karanta wasu ayoyi gwargwadon abin da ya samu ya karanta sannan kuma in ya tashi maimakon ya buɗo ta sura sai ya ƙara tsallaka cikin wata sura ɗin kuma nan ma ya ɗauko wasu ayoyin to wannan ya saba wa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuskure ne wannan kuma zamu ga haka ake mafi yawa kuma cikin hakan za ga akwai at-tasannu da at-takalluf wanda mutum zai bude kofar da mutane za su na masa zato cewa harka ce ta azriya da as kuma koda ba a kai ga wannan ba ai ya ishi mutum ta kai da damuwa a ce ya saba shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam din daga shi manzo Allah yana fada min hadisi Malik bin Huwais abi abi Sulaiman fi sahih bukhari ti wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da ku ganna ina yi wannan kenan to da haka zai iya kasancewa ta fuskoki kama haka fuska ta farko mutum ya ɗauko karatun sura daga farkon sura din yana cikin karanta wana cikin karanta ya je can cikinta sai wani abu ya faru na uzuri ko wata matsala sai ya yanke karatun sai ya ruku an gane ba in ya tashi kuma sai ya ɗauko wata surar da ba wannan inda wani uzuri to ta wannan fiska babu laifi saboda hadisin eh, wannan abdullah ibn sa'id wanda imam bukari ya ambace shi mu'allakan imam muslim kuma ya kawo shi musulan fi sahih muslim cewa manzo Allah ya bude sallah da karatun suratul mu'minun an gane ba har sai da yazo ambaton annabi Musa da annabi Harun to kaga wannan ya tabbata wannan fiska ne yawa sannan fiska ta biyu shine mutum ya karanta sura ɗaya a wuri-wuri, biyu ma'ana ya faru daga farkon sura in yi rabin ta sai ruku a raka a farko raka a ta biyu kuma sai ya ɗora daga inda ya tsaya ya karasa mun gane wannan to wannan shi ma ya tabbata kamar inda yake hadisin aisha radiyallahu anha ya zo fi sunanin nasa'i manzo Allah ya tabbata ya yi wannan fi salatul maghrib amma za ga sura ce mai tsayi suratul anfal ya raba ta gida biyu a sallar magariba kuma ya tabbata hadisu abi ayyub al-ansari fil mu'jam al-kabir haka ya tabbata min hadisu zaid bin sabit fil mu'jam al-kabir li abi al-qasim al tabarani kuma haka ya zo fi sahih ibn qudayma daga shi hadisin min hadisi abi ayyub al-ansari ko shi zaid bin sabit kamar inda shakkun ne min al-rawi cewa manzo Allah ya karanta suratul a'raf a sallan magariba sai raba ta gida biyu raka'ar farko daga farkon sura da yaje rabi sai ruku da ya tashi raka'a ta biyu kuma daga ah, rabin sura sai ya karasa zuwa ƙasa to wannan ya tabbata to sai zan wannan kuma an watsar da shi an watsar da wannan sai aka ɗauko wanda yake mara tushe saboda haka wannan bai daga cikin shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam datso alkur'ani tsakiyar sura mutum ya karanta wasu ayoyi sai kuma ya datso wasu ayoyin tsakiyar wata sura ko wani abin da yake mai kama da haka wannan bai cikin shiriyar manzo Allah salloli abin da aka samu kawai manzo Allah yana yi shine a ainihin abin da ya shafi fi raka'atil fajr fi wannan wannan ya tabbata min hadisi Allah bin Abbas fi sahih Muslim kuma haka ya tabbata min hadisi abi huraira fi sunan abi daud cewa manzo Allah wani lokaci a rak'atay al-fajr a rak'ar farko yake karanta ne qulu amanna billah haka ne a rak'a ta biyu kuma ya karanta qul amanna billah ko rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula fakatubna ma shahidin to wannan ayyanan ya tabbata manzo Allah ya nabi sallallahu alaihi sai kuma shi ma ya tabbata manzo Allah ya karanta aya ɗaya ta maimaita ta aya kwaya ɗaya ta maimaita ta wanda ya tabbata min hadisi abi zar fi sunan an-nasa'i wa fi sunan ibn majah wa fi musnad al-imam ibn hanbal manzo Allah ya ta maimaita wannan ayat in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim shi ya sami al'imam abu ubaid a littafin safi kitabi fada'il ƙoran ya yi magana a kan wannan batun ne mutum ya yi ta nemi ta aya ɗaya a karatu wannan shi ma ya tabbata amma wannan abin da ake yi na kamo ayoyi can mutum ya karanta sannan arka a ya kamo su ayoyi to wannan ya saba shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi Kuma shi ne abin da yake faruwa ne wanda ibn qayyim rahimahullah yayi magana kan haka a littafin sa mai suna zatul ma'at fi hadayi khairul ibad mun gane ah, sannan a wannan hadisi mun fahimci falala ta suratu qul huwallahu ahad suratu ikhlas mun fahimci falalta ta inda eh, dalilin karanta ta sakamakon yana karanta ta domin kauna da yake yi ga abinda da sura sana na bayanin sifofin Allah hakan ya bayi zuwa game Allah shi ma ya zanto yana kaunarsa eh, wanda kuma wannan ya tabbata fi sahih bukhari fi sahih muslim eh, manzo Allah ke cewa tana daidai da daya da daya bisa uku me alqur'ani daya bisa uku alqur'ani eh, ita wannan sura to zamu ga alqur'ani dai ya shafa abin da shahu me batu na at-tauhid bayanin kadaituwar Allah bayanin gwagwarmayar da ake wajen tabbatar da wannan rushe abin da yake kishe tauhidi din sai bangare na biyu bayani abin da ya shahu mai eh, al'ahakam su ne al'awamir wannawahi umarci umarci da hana-hani bangare na uku kuma shi ne abin da ya shahu mai labaruka al'akabar labaruka to kaga kulwallawa a zama ka takunshi min bangaren at-tauhid bayanin kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala an gane da kyau sannan a wannan hadisin mun fahimci wato ainihin matsaya ta magabata wajen rashin yin takalidi ba sa yin takalidi su rufe idan su kawai su ba mutum duk matsayinsa da girmansa a wurinsu sai sun binciki dalili ta yadda shi wannan shugaba ne shi manzo Allah ya natsa maka ce shugaban su ne amma da ya zanto yana yin wani abu wanda sabanin abin da suka sani ba su yi shiru ba sun bi shi akan haka sai da suka yi suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. a akan haka to wannan eh, ya nuna mana yadda magabata suke wato ainihin wajen yaƙar bin mutum duk girman sa ido rufe da kuma kokarin neman dalili ga dukkan abin da mutum yayi Duk duk sa ko duk matsayinsa to kuma haka zamu ga su kan sahabbai din suke da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madauki ah, hadisu abi huraira wanda yake fil bukhari wa muslim wata rana manzon Allah ya sallaci ah, ɗaya daga cikin sallolin rana salatu zuhur da aka yi raka abi sai sallame to har ma wanda suke sauri in an gama sallah su fita saboda wasu uzurori har sun fara fita to abubakar da umar radiyallahu anhuma manzo Allah ya musu kwarjini sun kasa magana to akwai zuliya dai zuliya dai wanda az-zuhri ya ambace da zushi mal kuskure ne kamar da ke da kitabul muwatta abin da yake da shine zuliya dai ne, ba zushimar ba wannan galat ne min al-imam zuhri sai ce ya rasulullah an takaita sallah ne ko ka manta ma'ana an rage ta daga raka'a hudu zuwa raka'a biyu ko kuma manta kai sai manzo Allah ce babu wanda ya faru ban manta ba kuma ba a rage sallah ba sai ce to ba makawa daya faru ko dai ka manta ko a rage sallah sai manzo Allah ya tambaye rago ba shi abin da zai ne ke faɗa haka ne suka ce lalle haka ne sai manzo Allah ya tashi ya ci ko rabo ko in guda biyu to sahabbai ba sa yin takalidanci a kowane abu suna bin diddiki in sun ga abin sabanin abin da yake asali ne haka mu dauki wannan ummu salama radiyallahu anha kamar yadda ya zo fi musnad al-imami ahmad bin hanbal wa fi sahih ibn hibban ta ga manzo Allah yana yin sallar nafila bayan la'asar sai ya tambaye shi rasu na ga kana yin sallah bayan la'asar saboda ne ba ta san yana yi ba sai ya bayyana mata ai ga abin da yasa nake ga abin da yasa nake da haka hadisin Aisha ma wanda yake fi sai Bukhari fi sai Muslim na bayanin yin nafila manzo Allah bayan la'asar ita ma Aisha radiyallahu anha akwai ruwaya fi musnadin imani an bin hanbal take nuni akan ta daga ummu salama ta karɓo wannan hadisi kaga ummu salama ba ta yi shiruwa. sai ta tambayi manzo Allah me dalilin da yasa na ga yanzu kana yin me kana yin nafila bayan lasa sai ya bayyana mata to magabata ba sa takalidanci ba sa ta'assubanci ba sa bin mutum ido rufe duk girmansa da matsayinsa mutukar abin ya zama na sabanin abin da suka sani Eh amma in wani abu ne haka wanda ya zo matsala manzo Allah in yayi wani abu to nan take suka yi gaggawar su yi koyi da shi in ya zama abin ya faru ne a wannan lokacin gaban naka bai taɓa faruwa ba kamar hadisin Abdullah bin Umar wanda yake fi sahih Bukhari da waninsa ya zo mata Anas bin Malik shi ma na fi sahih Bukhari da wata fuskar manzo Allah ya riki zobe na dinari sabai sai suka rika suma sun ga yasa sai suka fara sa da ya jefar sai suka fa haka hadisi na Abu Sa'id al-Khudri Sa'd bin Malik bin Sunan wanda yake fi sunani Abi Dawud wata rana manzo Allah ya yi sallah da sahabbai ya saka takalmi su ma sai suka saka ana cikin sallah sai suka ya cire takalman su ya jifa da su su ma sai suka cire suka jifa da takalman su da aka kare sai ce a ah, me yasa na ga kun cire takalman ku sai suka ce ai mun ga ka cire shi yasa mu muka cire sai da to ai jibril ne alaihi salam ya zo ban labarin cewa jikin takalman nawa akwai najasa shi yasa na cire saboda haka ɗayan ku idan ya zo masallaci da takalmi a sabon sa ya duba inda najasa da datti ya goge sannan sai shiga ya sallah da shi wannan in ya zanna ibtida'an kenan amma abin da yake khilaful asal ya zama ga abin da suka sani kuma sai aka zo da sabanin wannan to hatta manzo Allah suna tambaya ya haka ta faru ba sa taklici ba sa tasubanci to amma saboda bata da lalacewa yau zaka sami waɗanda ake kira da gulatul tabadhi jama'atul jarh wa tajrih su'atul fitan alqati' wanda suke danganta kansu ga cewa su salafawa ne kadiban wa zura daga zarar wani mutumin da suke ganin babba ne a wurinsu ya ce wani ɗan bidi'a ne ko wani munharifi ne wani ya karkace shi kenan ido da fa kawai za su bi babu bin diddigi babu kokarin a tasabbut tabbatar da abin ya haka yake tunda wannan khilaful asl ne sabanin abin da yake asali shi yasa ba su da aiki kullun sai rushe ahlus sunna wal jamaa to dole abu mai at-tasabbut idan za mu ga tsari na Allah subhanahu wa ta'ala yanzu mu ɗauka madauki iblis Allah ya san me yasa iblis bai sujuda ga annabi adam ba ya san amma sai Allah yake ce da shi kala ma mana aka Allah ta sujuda iz amartuk kala ana khairu minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin kala ya iblisu ma mana aka an ta tasjuda lima khalaqatu bi yadayya astakbartu am kunta min al-ali Allah ya ce ya kai iblis me ya hana ka kai sujuda ga annabi Adam Allah ya riga ya san abin da ya hana shi amma Allah ya yi wannan tambayar domin a karantar da mu a bin abu mataki mataki don tabbatarwa kafin a yi hukunci kan abu madauki annabi isa Allah ce wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahi min dunillah Allah zai ce da Annabi Isa shin yanzu kai ka ce wa mutane ku rike ni da mahaifiyata a matsayin ababan bauta Allah ya san ba shi ce ba Allah ya san mahaifiyata ba ita faɗa ba amma Allah zai tambaye shi saboda mai littafabbut domin tabbatarwa in muka dauki ah, hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake fi sahih Bukhari wa fi sahih Muslim lokacin da Sulaykul bin ghafani ah, ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu sai ya zauna ai manzon Allah ya ganshi ta fuskar lokacin da ya shigo kuma ya ga ya zauna din kuma ya ga bai yi sallar ba amma sai ta shi a sallaita raka'atai shin ka sallaci da koyi guda biyu kafin ka zauna ya san bai sallata ba amma sai bai ta sai ce a sai zo tashi ga sallatar koli guda biyu littafabbut domin tabbatar da yanda abubuwa suke shi sallaci ya ayyuhal ladina amuru in ja'akum fasikun bi naba'in sabbatu a ta hamza da al da khalaf Al'ashir. wannan ba a lokacin sahabbai ake wannan magana ayata ta sauka ake wannan bayani ina ga duk girman malami zai iya mantuwa zai iya fahimtar abu a kuskure zai iya jahiltar abu wani abu na san zuciya zai iya shigarsa duk matsayinsa kuwa to amma waɗannan jahilan daga zara an ce wane ya ce wane karkatacci ne shi kenan sai su ɗauka su ɗora hukunci a kai su bi shi wanda ibn qayyim a littafinsa a alamin muwaqqi'in a rabbil alamin farko farkon littafin yake cewa a ɗauki maganganun wani mutum a maida su daidai da maganganun Allah da na manzansa kamar Allah ne ya ce kamar manzan Allah ne ya ce Inji ji ibn qayyim ya ce ya yi rantsuwar Allah ce wallahi wannan haramun da cikin addinin Allah haramun da cikin addinin Allah eh, kuma a shaɗibi a littafinsu al-mawafaka da ke cewa tushen ɓata shi ne saukar da maganganun malamai kamar maganganu na Allah da na manzansa idan ya zama na maganganun Allah ma da na manzansa ana tattauna wajen kokarin fahimtar su wajen kokarin dora su kan kaza da aje su kan kaza shi yasa ma aka ce to dole a koma fahimtar magabata na ƙwarai ya suka fahimci alkur'ani suka fahimci sunna to ina kuma ga maganar wani mutum wanda baka da isma Eh, din magana take ba ta Allah ba ta manzo Allah babu isma a kanta to wannan kaga shine hakikanin jahilci da kuma hakikanin bata kuma za mu ga haka tsari na magabata yake su magabata akan haka suke girman mai girma bai sa su yi shiru kawai su bi shi dan kaza tunda malam sai shi kenan madauki al-imamu dar qutni abul hasan ali bin umar ad-dar rahimahullah wanda ya rasu hijira suna da shekara wato ainihin 358 eh, ya rasu kamar yadda ya zo a littafi mai suna eh, in bahu ruwa ala an bahin nuha eh, in bahu ruwa ala an bahin nuha za ka yi cewa ala an bahin nuha za ya iya cewa kuma ala an bahin nuhat ya je karatu wajen malaminsa shi ne abubakar ibn al'ambari eh, muhammad bin qasim bin muhammad abubakar ibn al'ambari wanda kuma shi ya rasu gida tana da shekara 328 malamin al'imam zara kudu ne ɗaya daga cikin dakkan malamin lugha ne to an zo ana karatu ana biya hadisi she shi abubakar ibn al-ambari sai ta sahih ya yi kuskure canja sunan wani rawi hayyan sai mai da shi habban ko ka ce habban sai mai da shi hayyan kamar da shi al-imam hamza al daqaq mai ba da labarin ya fada to al'imam dar kudin a lokacin yana matashi to da haka sai ya samu wanda yake shiftar hadisi sai ce fa kaza da malam yace kuskure ne ba daidai ba kaza shine daidai aka gaya wa shi ibn al-ambari karshe je duba ya tabbatar da cewa yin kuskure da ya dawo sai ce ai kaza da muka ce jiya a kaza da muka ce juma'a da ta wuce daman juma'a juma'a ke haduwa juma'a da ta wuce to kaza shine daidai matashin yaron nan ya faɗakar da mu akan cewa kaza shine daidai ko mun tabbatar cewa kaza shine daidai haka magawata suke ba sa rufe ido kawai sai shiru to haka matsauki abul fadl al-jawhari wanda abubakar ibn arabi ya kawo a littafin suna a hakamul qur'an da dai fadin Allah lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim cewa muhammad bin qasim al-usmani yake cewa ya ba shi labari ba so ɗaya ba kan cewa abul fadl al-jauhari ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai wanda suka shahara a lokacinsa to shi muhammad bin qasim al-usmani sai je wajensa don ya ɗauki ilimi saboda shahararsa ranar da ya fara zuwa majalisin karatunsa ana karatu ana bayani ana fatoyi sai ya ji da yana cewa shi abul fadl al jawhari cewa manzo Allah yayi saki kuma ya dawo da iyali sannan kuma yayi ila'i kuma yayi zihari to aka gama karatu a haka aka taso malam zai dawo gida yan rukiya suna biyo bayan sai shi ma sai ya shiga cikinsu. aka zo gidan mala aka zauna wannan ya zo ya gaisuwa ya tafi wannan ya zo ya gaisuwa ya tafi sai ya zauna ke can da mutane suka fara raguwa can sai shi mala yake tambaye sa shi abul fadl al-juhari cewa kamar ina ganin kai bako ne me yake tafi da kai ne ce eh akwai wata mas'ala da nake so mu tattauna sai to babu ne sai sallami raguwar mutane sai ce a karatun da aka yi yau alshiga ta malam na zo ne a matsayin na ɗalibin ku don karu to sai ji ka ce manzo Allah ya yi saki wannan gaskiya ne kuma ya dawo da iyali wannan gaskiya ne kuma ka ce manzo Allah ya yi ilali wannan shi ma gaskiya ne amma cewa da kai manzo Allah ya yi zihari wannan kuskure ne domin Allah ce shi zihari munkaran ne min alƙawli wa zura Allah ce zihari ƙarya ne Mummuna abu to ba za a manzo Allah ya ƙarya ko sai ce Allah saka mu da alkhairi ayi washe gari ya ce sai na yi sammako zuwa majalisinsa ina zuwa majalisinsa yana hange na sai ce ai ni malaminku ne kuma ga malamina karatun da muka yi jiya na yi kuskure kaza da na ce kuskure ga wanda ya faɗakar da nina ya ce kuma tsore shi kusa da mindari ya ce mutane suna ta magana kunya ta kama na rasa ni zai ban san lokacin da aka ɗauke ni ba sai da aka ajiye ni kusa da shi to da haka addinin Allah ya tsaya da haka addinin Allah ya daidaita amma daga zarar mutum ya yi magana a rufe ido ko musamman magana ta shafi addini a ce wani dan bid'a ne wani karkatacce ne wani kaza ne to wannan hakikanin barna kenan hakikanin barna kenan to haka magabata suka kasance kuma akan wanda suke kuma har malamai ma na wannan lokaci ya zama ɗauki Muhammad bin ja'afar al-Kattani ah, ah, kamar yadda ya zo a littafin ah, تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري أكوي آه، وانا أكي كرا دا أبنا آه، المادر بن الشريف النفس شيء المادر محمد بن جعفر القتالي يكي تاتنا كرا تم مسند الإمام بن حنبل سيأكبو كم ونراوي wanda sa ana ce masa asakari asakari to shi alkattani sai ce asukari to har shi wannan ɗaliban ba sai maimaita da cewa asakari ya ce sai duka mun tsawa ya nuna na yi ɓarna ya ce ana nan eh, da ranar karduka da dawa na tabbatar da malam cewa kuskure a sukar nan ba haka yake a sakari ne ya ce ai sai ya karɓa kuma ya godiya ya bayyana ya ce abinda muke kira na a sukari kuskure ne abinda yake da shi ne sakari kamar yadda wani ya tabbatar haka madauki wannan alhafiz Iraki iraqi zainuddin abdurrahim bin hussein al Iraki. تمينه كتا بن عبد الرحيم بن الحسين يقود راجي ربي المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأطل كما عندك في ألفيته في الحديث وانا كاقا يا رسولي ذاتنا شكرانا داري تقوس دا شدة يا رسول تو الماجر انسى الحاطب ابن آدم shi kuma kaga 852 shi kuma ya rasu to as-sakhawi shi kuma ya rasu 902 muhammad bin abdurrahman as-sakhawi a littafin sa al-jawahir wa dura fi tarjamati shaykh islam ibn hajar sai ya kawo yake cewa akwai littafin shi al-iraqi al-arba'un al-ushariyat to a ciki sai ya ambata cewa batun ya ka batun ah, alhadisul musassal bil akhiriyya akwai alhadisul musassal bil awwaliyya akwai kuma alhadisul musassal bil akhiriyya to wannan shi ma karatu ne mai zaman kansa lokaci ba za mu damar mutum mai ake nufi da wani amma lokaci sai a yi magana tunda ba shi bane a shahid to alhadisul musassal bil akhiriyya da ya rubutu akan sai yake cewa ai Ismailu Saffar shi ne mutum na ƙarshe da ya yi ruwaya ga alhassan ibn arafa alhassan ibn arafa to sai almajirinsa ibn hajji ke ce a'a malam ba haka abin yake ba ka biyo matsayin al a wajen ilimin hadisi da tun ba usa sai ce ai az-zahabi ya ambata a littafinsa mai suna tazkiratul huffaz cewa karshen wanda ya ruwaya ga Alhassan ibn arafa shine ali ibn fadl kuma sai ya kawo masa tarihu bagdad lil khatib al bagdadi da al-iraqi ya ga ka sai ce lalle wannan shine daidai yace ni ma na fada cikin wannan kuskuren ne saboda nayi ta kalidanci ga malami na shine abu sa'id al ala'i to shi ba da haka sai bi shi aka sai fada cikin wannan kuskure to haka malami shi amma in kaga mutum yana kiran kansa malami ana bin sa akan kuskure ya yi shiru ko ya yi kuskure a masa gyara to wannan bataccen malami ne ba a kan shirya yake ba lalataccen malami ne irin su annoba su cikin al'umma kama abin yake faruwa a yanzu waɗanda yake kira malamai wanda ba su ma kai matsayin tullabin ilimi ba ɗaliban ilimi amma a ce musu malamai kuma su ne manya za ga mutum ya tabta mummunan kuskure a masa gyara amma yana kongoba kan baya mu duba wannan fa ibina da kan suna ne fa ba wai kan batun mas'ala ta halal ba ko harama amma zuwa mas'ala ce ba ta halal ko haram ko mas'ala kore hadisi daga manzo Allah ko tabbatar manzo Allah hadisin da bai tabbata ba ko a kore masa wanda ya tabbata din amma mutum ya riga ya yi shirin ne ka gyara masa ya zo ya gyara yana gani a'a ai girman sa zai faɗi Me da haka saboda ba san mai ilimi ba ba san Allah ba duniya ake nufata ne mai da mutane ake kuma ana amfani da jahilcin mutane wannan kuma yana faruwa tun akwai abu zo a ubaidullah bin abdulkarim akwai malaminsa suleiman a shafa kuni kamar yadda al ya kawo a littafinsa tarihu bagdad tarihu madinti salam suleiman shafa Kuni ya kawo hadisi wanda manzo Allah ke cewa ma min rajulin eh, lahu thalathatu min al-walad babu wani mutum da zai zanto yana da yayaye guda uku kuma Allah ya karɓi rayuwarsu ya yi haƙuri ya jure akan haka kuma ƙarshe ya shiga wuta sai dai kawai da ya ƙetare sirabi to sai ya kawo shi ta wata hanya zuwa ga wani sai abu zo a ya ce a'a ai wannan hanyar da ka kawo kuskure ce ba da rai bane sai ce saboda me ya ce ai saboda wani ga abin da ya ce daga wani daga wani daga wani daga wani to suleiman sha zaku ne sai ya fushi ransa ya baci to amma an ka karanta rayuwarsa za a gana ba mutumin kirki ba ne ba mutumin kirki ba ne to ana samun fanɗararru wanda suke dangantuwa zuwa ga ilimi amma fil hakika ba ma abota ilimi ba ne kamar yadda biyar littafin su al-muwafaqat yake bayani game da cewa ilimi bai samuwa ya tabbata sai mutum ya zanto mai hidima ga ilimi sai ce wanda ba mai hidima ga ilimi ba ilimi bai tabbata gare shi yace shine mutumin da ya zanto yana neman ilimi don wata manufa daga zara ya samu wannan manufar to ya bar ilimi abin da ya a baya ma na karatu ba zai iya kokarin ya gyara ba balle ya karo wani abin da bai sani ba yace sannan idan yi kuskure aka masa gyara sai ya fusata sai ya kama suka da zage-zage yace karshe zaka same shi yana barin ilimi kuma yana ta kokarin kazar-kazar wajen harkar shugabanci da zagoranci da neman duniya to haka irin su Suleiman Shazakuni ken Abu Zu'asa wannan Ar-Razi Ubaydullah bin Al-Karim wanda kissarsa muka karanta a satin da ya wuce wanda kissarsa al-Imam Abu Abdullah Hakim an-Nisaburi ya fitar fi kitabi Ma'rifatu Ulum al-Hadith nasa haka Al-Baihaqi في الجامع لشعب الإيمان هكا القطيع البغدادي في تاريخ بغداد هكا ابن عساكر في تاريخ دمشق ضد شي شيخ الحاكم ba a san shi ba amma ibn abi hatim ya fitar a taqdimatul ma'rifa da kitabul jahl wa ta'dil zuwa ga mahaifinsa kai tsaye saboda ka kissa ce tabbatacciya eh, kissa ce tabbatacciya cewa lokacin da eh, Muhammad bin Muslim bin Wara da Abu Hatim bin Razi da wasu daga cikin malamai na hadisi suka kawo masa ziyara saboda yana cikin tsananin rashin lafiya kusan ana mafi da tsammanin da amma ziyararwa to sai suke magana cewa masa a alaqana masa kalimatu shahara, dan ya cika da ita saboda yanayin da yake ciki to da haka sai Muhammad bin Muslim bin Warashi yana gaba da su a'la tabaqa sai kokarin jawo hadisin da isnadi wato anan dan a nuna maka yadda malaman hadisi suke kimanta ilimi ba wai kawai batun a kawo mata da a manzo Allah ce a sai an ka isnadin domin a tabbatar da cewa hadisin ya tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi sannan sai a tsora hukunci akai kaga wanda suka san me ilimi to da aka yi tashi ya koro isnadi da ya tashi sai yake cewa haddathana abu asim bin nabil قال حدثنا أبو الحميد بن جعفر في ya يدوكي isnadin sai mai sai ya ɗauke ya kasa gabe kansa ba to sai al'imam abu hatin sai ya karba domin don an zama ga cewa dukkaninsu sun san hadisin sai ya karba da ya tashi kuma sai ce haddasa muhammad bin bashar قال حدثنا أبو عاصم بن النبي شيني الضحاك ma مخلق كاغا تفسكر إسناد ما زام gane shi محمد bin بن وارا زبيك دوا نسو أبو حاتم dan shi ka kai tsaye ga abu asim su kuma kaga akwai tsani shine mamu bin bashar gabanin shi abu asim bin nabi yace abdulhamid bin ja'far shi ma kasa gaba ya kasa ba a wata ruwa sai ce an salih nan kuma sai isnadin ya dauki to shi abu zu'atar abu zu'atar razi sai ke ta ku daga ne sai suka tayar da shi zaune sai tashi ya koro isnadin <laughs> يتي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل شين الضحى بن مخلط عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي أريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ينا فإن ونسي الله إذار الله a wata ruwaya ya karasa da dakhal janna dakhal janna to shi Abu a wannan wanda yayi Sulaiman kuni gyara fa dan Allah ya tabbatar cewa shi don Allah ya abinsa amma shi kuni fa ina batun sa yake ka taba jinsa babu labari ya kare to da haka wannan jahilai wulatul eh, jahi wa ta'dil jama'atul eh, jama'atul jahi wa eh, tajrih Eh, tun da ɓangaren jarhin shi ne ɓangaren da suke kai a kai shi to za a ga tsarin da suke kai za a ga su ne mafi tsananin mutane da ta'asubanci ra'ayin rikau da kuma takalidanci to amma ya kamata mu tambayi kanmu shin kamar yadda shi kusabi taimiyya ke faɗa a littafinsa a wato alal bakari haka gabaninsa abu hamidin ghazali a littafinsa mai suna maqasid falasifa cewa matsala idan ta abku a san me ya jawo ta me ya haifar da wannan matsala ya fi sauki wajen magance matsala to waɗannan mutane me ya haifar da su irin su matsalolin su abu jabba din me ya wannan abubuwa ne ya zama dole mu yi wa kan mutum ba shi akan sunna muke kuwa domin ibn qayyim yana wata magana altafasa as-sawa'iq al-mursala gabanin sa kuma malamin sa bai taimiya ad-dar'u eh, ta'arud al-aql wa naql cewa da yayin da mai dangantuwa zuwa ga sunna ya bar wata fuska daga fuskokin sunna to sai Allah ya dauko ta bid'a yayi ta hada ba masa ya dora shi akan sa domin da ba fuska ɗaya ba fuskoki kai kusan sunna ma kawai neman abinci ake da ita Eh, mutanen da muka sani cewa a shekarun baya sun zo suna zagin 'yan ɗariku suna aibata su sai ga shi yanzu an waye gari an haɗu da hotuna da komi ga su daga shimunan ɗariƙa suna tare ana hoto ana ma cewa shehi cika mana da aluwa, duk wannan an haska kowa ya gani to ya za a Allah ya bar mutane ya za a Allah ya bar mutane da sunan kare manza Allah ko kare an zagi manza Allah an zo an haɗu an yi tarayya da 'yan ɗariko da sunan kare manza Allah dole sai an yi tarayya da su mutanen da za a masulacinsu kuke sallah kuka bari kuka ware na kuka ce 'yan bidiya ne bai halatta a ciyan kansu bai halatta a bi sallah ƙarshe aka canja wannan fatar aka dawo cewa za a iya bin ɗan bidiya sallah kuka ware masallatanku na kan masallatanku na juma'a, masallatanku na idi to kashe kuma yanzu su za ku zo ku yi tarayya kuna wa'azi to kaga asalin kawai sai a rufe wannan abubuwan kawai a dawo a haɗe a ci gaba da sabgogin kawai tun da harka ta neman abinci ta neman duniya to ya za a yanzu ire-iren waɗannan abubuwan su kasance kuma a ce Allah zai bar mutane dole Allah ya ɗauko wawaye dolaye ya ɗora su akan mutane yanzu su za su na magana da sunan addini suna hukunta mutane to dole wajibi in matsala ta auku a san me ya jawo ta a san me ya bayi zuwa kaza ya faru me ya bayi zuwa kaza ya kasance me ya bayi zuwa kaza ya kasance sunnar yanzu in ka ɗauko tutiyar ina sunnar take a gasa me aka yi mata babu sai dai suna kuma yadda mutane suke kokarin ba wa kansu kariya ba sa ba sunnar kariya kai sukan ma iya barin sunnar don tsoron kar wajen ba ta kariya su a ta mutuncinsu to mutuncin ya bi sunna a nan sai su bar kare suna domin mai kare mutuncin to dole ba za a zauna lafiya ba dole Allah ɗauko wannan lalatattu mutane kazamai gulatul jarhi wa tajrih su'atul fitan gulatul da irin waɗannan mulhidai irin su abdabba dan gidan Nasir Kabara su zo su ta ya tsabbarna da bata cikin mutane yanzu a ce a garin Kano an kai matakin da za a zo a kama suna Anas bin Malik ana zagi ana ce masa matsalaci amma shiru babu wani mataki da aka dauka saboda ilimi bai gama mutane addini baya gama mutane har ta ce kowace duniya to wannan shine abin da yake faruwa dama ko manzo Allah ya yi bayani hadisin ah, Abi Huraira wanda ya fi sunan Ibn Majah cewa shekaru za su zo ne yauda wanda mutumin banza shi za a maida mutumin kirki mutumin kirki kuma a maida shi mutum banza wanda wannan shekarun za a karyata mai gaskiya a gasganta makarece maha'inci a maida shi amintacce amintacce a mai da shi mahayinci kuma wawaye jahilai suna yin magana da sunan addini su ne arwaibida jami'in su arwabit sabai suka ce wamar ruwaibida sai manzala ce arwajulun tafe ya ta kallon fi amri al'amma mutum walakantacce mara kima shi zai zo na yin magana da sunan addini cikin al'amuran mutane ce ai kaza kaza kaza ya faru wanda walakantacce ne in ka bi tarihin rayuwarsa yanzu mafiya yawan waɗannan masu harkar wani ɗan bidi'a ne wani karkatacce ne da irin mulhidai sa'ad Jabbar, duk wanda ka bi tarihin za ka ta dama mutumin kirki bai kuma ba za ka samu iyayensa a matsayin mutanen kirki mafi yawansu za ka samu iyayensu ba su da alaƙa da ilimi da addini ba su da alaƙa da nagarta yanzu ko irin suna su da kabar inda za ka bi diddiginsu za ka ta dama mutanen kirki mai kawai sun rabu da malintan ne wannan malintan ita ta rufe rashin wannan nagartattar su da lalacewar tasu eh, da haka sai ake gani ai malamai ne ai malamai ne ai malamai ne ba za ka same su da wani abu na tarihi mai kiba ba kaga arbazul ta biyu kenan sannan a ruwayar Ana bin malik fi musulun imam imam ibn hanbal sai manzo Allah ce al-fuwaisiku ya takallama fi amri al-amma ka samu al fasiki lalatacce to wannan mafi yawa kowanne in ka za ka samu inda za ka bi diddigi sai ka sami shi da matsala sai ka sami shi da rashin gaskiya ko ya haici wani ko ya yi wani ƙarya ko ya yi wani shari ko sun yi hulɗa ta kuɗi da wani ya ha'ince shi ko kaza ko kaza ko kaza sai dai ka samu wani abu da ya tabbatar maka cewa mai fasiki ne to a wata ruwayar a wani lafazin fi na da jima mai hanbal daga shi anas zini malik sai manzala ce a safihu a wannan lokacin za ka samu wawa dolo ya ta kallon fi amurin Allah shi ne yake magana suna addini waɗannan shi yasa baka raba su da wuta daga zarar magana ta ja tsayi ta yi nisa za su fara zagi kuma duk waɗannan mata san masu ƙoƙarin cewa su salafi ne haka za ka same su haka an kada kawai jaba, duk abin da zai masu kaga su da rashin hankali akwai wuta sama da mutumin ya ce shi in yafi wani to wasu zina ta ta haife shi kuma ƙarshe zo bi shi kaga a safi hudin kenan wani wannan dama sifa ta alkawari kamar da yake fi sai bukari fi sai muslim hadisin hadisi al-qudsi cewa sufahaul ahlam wawaye ne ta fuskar tunani to shi ba ka raba su da wata waɗannan mutane to kuma an waye gari su ne jagori na addini su ake ji to kaga ya kamata kowane mutum kamata wanta wajibi ya jaji sunan su shi da gaske ke kuwa kan sunan da ke tunda tsarin al'umma mata kasar ta kawai an ɗauki sunna shine ka ƙaurace wa masallacin yan wanda ake kira yan gargajiya ko yan ɗariƙa to shi kenan ka zama da sunna ka bar gemu ka dage wanda shi kenan amma duk wani mummunan hali duk wani mummunan ɗabi'a duk wani shirme da tarkace to ka je kai kawai ba maza kai ahlus sunna ne to Allah ba zai bar mutane ba dole Allah ya rabu al'umma to wannan shine ah, abinda ya dawo zuwa ga haka Allah samu wani lafiya yawa sannan a wannan hadisi mun fahimci tabbatar da sifa ta soyayya ga Allah subhanahu wataala Allah yakan so sai dai so irin wanda ya dace da shi domin laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir sabanin al-jahmiyya da kuma al-asha'ira su al-asha'ira suna yin tawilin al-mahabba cewa sakamako Ya ga ce Allah yana so mana Allah yana nufin zai bada lada to wannan tawili ne wanda yake ba daidai ba abin da yake daidai shi ne tabbatuwar sifa ta soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana so inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin kaga yuhibbuhum yuhibbuhum yana son su da ayoyi masu tarin yawa cikin alkulari mai girma تبينا جلسي مساء عنا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين إيه، شيني كسكوري أكوي وان ديك ذو الشمال دين تسيروا كشيني أريكو كسكوري هذا الشيء الزهري كما رأينا ابن عبد البر يبين لتافن سعى التبهيد لما في الموضع من المعاني والأصالي هكا أبو الحسن عدار القرن كتاب الإلم ناشا haka kuma ibn albatin har yanzu a littafinsa al-istiaf fi ma'arifatul ashab ke tarjamati bilyanelli da ma ƙara bayyana kuskuren shi a zuhuri wajen kiran bilyanen da zushima wallahu alam